آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فتئ العلماء المتصدرين لسبيله كبر ما لمي وإن ذكى وإن ذكى وإن متاشي لإلمي ku basu a hanyar su in asabu falahum malamai sun kai mataki na ilimi sun kai mataki na fatawa manyan malamai ne ku bar su ga hanyar su hmm. in asabu in ka dace da sunna falahum hmm. madalla wa in akhda'u fa alaihim eh, in sun dace da sunna nasu ne sun kai kuskure kuskure ya koma kansu ومن تع... ومن تعلم العلم ليحكم به على الناس على سبيل القهر wanda ya nemi ilimi don yi hukunci da shiga mutane akan hanyar tilas dole ne biya hukunci ga mutane da iliminsa wattaghlis da kuma kaurarawa na fala yastarihu wala tarahu min shi ba zai huta ba za a huta da gare shi ba sai yana so ne da karfin tsiya sai ya hukunci tsakanin mutane tilas sai sun bi shi shi ba zai huta ba yawan ba za su huta ba na'am eh kuma kaga a ka fahimci abu yi bayani shi gurgurdan fahimtar ka ba sai ka tilas za ku da yanzu da sun ji ka ba wa man ta'allama al-ilma li nafsihi awai na suna mun yi addini da kalbin tsiya kuma ba za su gane kuskuren su sai nan gaba nan gaba zai zama to ba su hun bayyana hun su koma suna yanke hukunci da juna su bi da da juna su kafar da juna su yi kaza sai kasance karshen al'amari sun zo sun watsa gaba daya wannan da ake gudu ga mutumin da suke su da karfin da yake so yake hukunci na'am na'am wa man ta'allama al-ilma li nafsihi duk wanda ya koyi ilimi ga kanshi wali ya kuma bihi aidan ala nasi kuma dan yi hukunci da wannan ilimi ga mutane lakin ala sabilin lut sai kan hanyar tausasawa a wurin ya yi bayani mutane su dauka akan hanyar tausasawa da rama wa mustarihun wa mustarahun ma shi ya huta kuma an huta tare da shi na'am a asani na biyu ilamukum bi anna jami'a sunun al-ilmi wato sanar da ku cewa lalle duk wani fanni na ilimi akwai shi a wajen malamai hadiman wa hadita tun da yanzu kowanne fanni kake nema akwai a wajen malamai lakin al-mafqud fi azmina sunan sai aka rasa a wannan zamani wal da amma ba a san suna da biri'a ba a gani sai dai wajen malamai kaɗan sun ke suka san ilimin suna da biri'a. wa idza sala'tum ala wahidin minhum idan kun yi tsinkaye ga ɗaya daga cikin su fi hadhihi al-azmina a wannan zamani ya zama to ka zo ka yi kare ga wani malami ya san sunna ya san bid'a fashaddu aydiyakum alayhi fashaddu aydiyakum alayhi lallai ku daure ku tamsaye ku aidiya ku tamsaye hannayen ku zuwa gare shi ku rike shi da karfi fa inna usara fi hadhihi al-azmina kal kibrit al-ahmar domin ya riga ya zama to a wannan zamanin kamar ainihin kibrit wanda yake sha wani abu da rakin shi kibrit wani ma'adani yana da wuyan samu to malaman da suka san sunna da bid'a ɗan kaɗan ne a wannan zamani amma da wani ku kana iya ganin malami ya san kowane irin fanni na ilimi amma ba zai iya bambanta tsakanin bid'a da sunna ba Eh, aka shi wa shehu ɗan gudu ta yaya aka yi waye ya fahimci suna da bidiya wajen shehu jibrila ga malaman zaure da yawa ya yi karatu a wajen amma wajen shehu jibrila a nan da ya zo ya koyi ne suna mai yi wannan karatu da ya shi ya taimaka mai wajen tajdidin shi a gane ku hmm, na uku. الثالث نوكو إعلامكم بأن الأمة ما يؤمنها من ظهور sanar da ku. cewa lallai al'umma babu abin da ke amintar da ita daga bayyanar fitina illa hayata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai manzo Allah yana raye idan mutane suna jayayya sai su koma wajen shi kai gashi nan ba maganar sabani saka babu abin da ke amintar da al'umma daga fadawa cikin fitina ba shi rayuwar biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam fi binciken su na wa ma ya amma wa ma yi umanahum min zuhuriha ba'dahu babu abin da ke amintar da su ba abin da ke amintar da al'umma daga bayyanan fitina bayan da zuwa manzo Allah za a sallar illa iya usunnati sai dai rayar da sunnan za a ga rubu in ga al'umma za su dinga bin littafin Allah da sunna a kokari a rayar da sunna to insha Allah za su samu aminci daga fitina al-fakra min fitan shine al-kitab wa sunna wa alaikum bi ihya'iha wacce ba ku lizinci rayar da ainihin sunna da kuma bulta kada a yi watsi da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shirya eh. a nan littafi ya kare na bayanin biliyoyin shekaru a wanda mutane suka girgiro a babu na milla al-muhammadiyya والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه. إن شاء الله.

سئلت فيك خلاص بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه القاعدة الثالثة وانا القاعدة تأكو والقاعدة الرابعة القاعدة تأكو ما يزوى آه. خاصة آه. بيان الواجه وادي الدلالة وادي الدلالة بيان وادي الدلالة تدلسوا في شريعة وغير الوادي الدلالة منها da wanda ba wa dilala ba a cikin nasoshin shari'a akwai nasi wa dilala akwai nasi gairu wa dilala akwai nasi in ka karanta shi za ga abin da yake so ya gaya ma a fili yake dilalan shi a fili yake akwai nasi da dilalan shi bai fito fili ba na'am wa bayani maratibu wuduhil wadih da kuma bayanin bartabobi na bayyanan wadih din shi ma wadih din wani ya wani bayyana wa maratibu khafa'i gairu wadih da martabobi na ɓoyewa na wanda ba wabi ba wa ma ya zalu biyi hazar kafa da abin da wannan ɓoyewar zai bushe da shi idan nan ya zama to gairuwa zai tunala akwai abin da zai fito da wannan zai fito da shi ya mai da shi wazi Wasa asasu tafriq bai da bayan a asasi na bambanta tsakanin wabi da wanda ba wabi ba wa dilalatu nafsi ala murad shi ne dilala na nan shi da kansa akan abin da ake nufi daga gare shi min gari da hukumin ala amurka ba tare da tsayawa akan al'amari na waje ba akwai dilalatin nasi nasi akwai dilalar nasi shi da kansa kawai dan mutum ya karanta nasin shi nasin da kansa zai nuna mana abin da ake nufi A gane ko bi yi min min da tawakkufin al'amurka da khariji ba sai ya tsaya zuwa ga wani kari na kharijiya ba akwai nan kana karanta shi ma'anar shi ya fito fili ya buƙatar ƙarin bayani daga waje a gane auta wa kubu alamun kariji kuma ya zama to ya tsaya fahimtar shi ya tsaya kan al'amari na waje sai ka karanta daga waje ka samu karinan da zai fassara ma abin da ake nufi a nan wajen fahimar murad minu bi nafsihi sariyatu abin da aka fahimci manufa da kanshi wanda mutum na karantawa qira'atu tafsiruhu sai ba bi nafsi sigati da shi kan ziga nan min ga yake hukumin al'amuran kariji ya zama to baya jiran wato a tsayu akan al'amari na waje wa huwa al-wajibu dilala ana kiran wannan wajibu dilala kawai mutum ya karanta shi kul huwa Allahu ahad ai bai bukatar wani yin bayani daga waje wa aqimu salata wa atu zakata bai bukatar wani bayani daga waje an gane wani ku kai sai da zarar mutum ya karanta shi zai fahimci ma'anar shi ba tare da wani abu ta waje ba Nan na'am na'am وما لم يفهم المراد منه الا بامر خارجي kuma abinda ba a fahimta ma'anar shi sai da al'amari na waje ba ko sai wajibu tilala shi wannan ba wajibu tilala ba yana buƙatar al'amari daga waje kafin ya fito yanzu misali za su ce misali yanzu kamar Allah ne ke cewa Allah yana cewa misali fa idza qara'na fa tabi qur'ana idan mun karanta shi ka bi karatunsa sun ma inna alaina bayana sannan lalle bayani daga wajen da yake shi wannan wajen bilala eh? wajen bilala wannan sai za ka ra'a na rubar tabi qur'ana in mun karanta shi ka bi karatu sannan lalle kuma bayani daga wajen da yake bilala ya fito bibi me sa ya zama wajen bilala ba ne da ba cewa an karanta shi sai da eh. ba ma bayani da wasu malamai a ƙarshen wannan a'a wani bayani Allah ya ce mun karanta ko karatu sanan bayani daga wajen ne duk ba ku dumfari da nake so ku dumfarawa Mm-mm, ba idan mun bi karatu da a bada hankali kan bayanin wai za tsara a nan mun karanta shi ko saurari karatu ka bi karatu da san bayani daga wajen me yake Allah yake cewa annabi in mun karanta alqur'ani ka bi karatu sannan bayani daga wajen me yake dama Allah Allah ne ke karanta ma annabi qur'ani shine kawai ne ke zuwa gani aga ai ayan Allah ya ce fa iza qara kai ka ka dauka Allah ne karanta karantawa in mun karanta ka karatu kuma alhali ba Allah ne ya karanta Qur'ani ba wannan abu na buƙatar ƙarin bayani daga waje sai wata aya ta ce kun nazala bihi ruhul amin ruhi amintacce shi ya saukar da Qur'ani ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiy mubin kaga malaika jibril ne karanta ma annabi Qur'ani kama zahirin wancan aya da nuna Allah ya ce in mun karanta shi ka karatu an gane? Ga wannan wato yana buƙatar bayani daga waje kan ma'anar shi fita akwai ayoyi irin wannan da ya zama wani ayan kana karanta shi abinda karanta shi ne ma'anar shi wani ayan ka karanta sai ka nemi taimako da aya daga waje kafin ka gane me ake nufi da shi an gano wannan fa in tanaza'atu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin komai kuma yin da jayayya zuwa ga Allah da rasul wazo dilala eh wato ma'ana dilalan shi ya fito fili inda zai bukata wani ƙarin bayani daga waje to zai yi bukata daga waje ya ake komawa zuwa ga Allah kaga komawa zuwa ga littafin Allah hmm. wani abu ne za ka samu wannan tsiri zai zai fassara muku shi ko sannan menene zuwa ga manzon Allah ana nufin ka koma zuwa ga sunnansa ba shi karan Sunan sunnan manzon in baya raye ba na kuma kamar irin wannan akwai wanda yake wani kuma yana bukatar wani ƙarin bayani din da sauran su akwai wanda kawai an karanta bai bukatar wani ƙarin bayani din tsarin shari'a inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal ardh fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh ai magana ya fito bibi wannan wajibu tilala baya bukatar wani bayani daga waje an gane akwai ire-iren da su ga mutum ya karanta qur'ani misali yanzu inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' wajibu bi rana Allah baya gafarta a shirka da shi yana gafarta kuma bayan shirka ga wanda ya zo غير الشك faru? واضح يفعلوا هذا شيء ce Allah ba ya gafarta a shirka da shi. kawai da zarar mutum ya shirka ba za a gafarta shi ba kawai shi kenan zahirin ayan kuma ce shirka ba za a gafarta mai ba amma in yi wani zunubi wanda ba shirka ba in Allah ya so zai gafarta yanzu duk sanda mutum ya shirka ba magana tuba ba magana tuba ba magana ibari? yanzu mai ayan jeribi inna Allah la da an yushraka bihi wanda ya mutu yana shirka bai tuwo ba kaga yana akwai yana buƙatar ƙarin bayani kafin abin ya fito Lallai Allah baya gafarta mu wanda ya mutu yana shirka bai tuwo ba gani akwai zaka jilala na nasi akwai jilala bi nasi ala murad min gari tawakkuf ala amrin khariji akwai jilala na nasi shi da kansa ba tare da ya tsaya kan wani al'amari na waje ba aw tawaqqufihi ala amrin khariji ko tawaqqufuhu ala amrin ah, ko aw tawaqqufihi ala amrin khariji ko tsayuwar shi akan al'amari na waje amma ku yi mal murad min bi nasi sinati abin da aka fahimci bari shi da shi kashe sigansa min gari ta hukufi ala amurka da shi ba tare da tsayuwa akan al'amari na waje ba huwar wazi ana kiran wazi wa tilala kamar da na kawo allahu allazi ne, menene inna kuma allahu din nan da kuma ya na ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kaga shi sai da zafin da tafiya nan da ake nufi shi ka Allah ya ce bi talati ya za a yi kaga yana neman ƙarin bayani daga waje kashi nan ya da lazi na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima eh, zace ya rasu da na mun sai da za maka sallama ya za maka salati sai da Maza Allah ya musu bayani yadda za a yi salati kaga wannan wato yana buƙatar bayani daga waje amma in da fi karki samawati wal ardi ma ya buƙatar bayani daga waje ko sannan kuma can ah, afala yanzuruna ila libil khayr akama kulli gas diga shi nan أجل وين يمكننا خلال ذلك وشيري محمد رسول الله والذين ما أبو أشداء على الكفار وما أبو مهلا فأيب أنت وني بهاني للوجه نعم وأساس التفاوت في مراتب الوضوح وأنتو فردش وأنتو فردش وأنتو فردش وأنتو سيما كيش واتب الدلالة إيه هذا مراتب وأنتو فردش وأنتو فردش وأنتو فردش مراتب الوضوح وعدم الوضوح التعويل وعدم احتمال شيني دوكا التعويل يكون رسل دوكا التعويل in dai ka karanta nan ya zama to kadaiyu abin da amurka kira kadaiyu dilala shi kadaiyu dilala baya karban wuri kuma fata akwai zanniyu dilala akwai nafsi wanda yake zanniyu dilala misali nafsin da ke cewa man masa zakarar wufar ya tawadda wanda ya shafi zakarin da ya sake alwala shi da zalar da ya shafi zakarin sake alwala da hadisin wanda ya ce a rajul ya masu zakara wa fisala a alai rudu ala ce inda ma kuwa bada atu minka ce la inda ma kuwa bada atu minka kaga kuma masu zakara wa ta wata wato shi ba ba ba ba kadai yau jirala bane shi shi ta malamin kai sabani shi in an taba zakari za a sake alola kuma za a sake ba a nan yanzu wasu malamin ta ce ma kwata in an taba zakari ba a sake alola kamar annabiya ko an ji daɗi wani kuma ce a in an taba zakari an ji daɗi za a sake alwala wani ka ce an an taba zakari ko an ji daɗi ko ba a ji za a sake alwala ba a shi nan ce da ma nan shi ya fito wa zai hana ba za a yi saɓani ba za a sake sannan wala yi budi na ta hunna illa ma harabin minha Ka su bayyana da kwalliyar su abin da ya bayyana menene ma zuwa harabin ha wadi saboda ba ba bane shi ta kaga malamai sun yi sabani a kai wasu ce ma zahara minha shine abinda iska ya kwashe ta sa hijabi sai iska ya kwashe mata hijabi ko niqabi sai iska ya dauke niqabi sai al'auran ya bayyana ne ma zahara minha kun ce ma zahara minha shine ainihin dan kwayan ido na ke bayyanarwa don ganin hanya kun ce ma zahara minha shine ainihin fuska da tafin hannu kaga tattauna ko tattauna tun zamanin magabata bayan ba irin wannan nasi ana kiran shi wato zamiyar dilala abin da yake nuni kan shi ba ba ne shi malamai sun yi sabani wani tabbatar da shi kowa zai yi amfani da karfin hujjar da yake da shi ya jayar da wani ya jayar sai a ba su mutane damar saurara an gane wani ku rabu wannan kenan sannan ga hadisin alma'u min alma ana yin wanka da ruwa idan ruwa ya fito ana yin wanka da ruwa idan ruwa ya fito hadisin zaniyu dilala au kadai dilala kun suka ce abin ake nufi da wannan hadisin idan mutum ya sadu da mace ya fitar da ruwa zai yi wanka amma in ya sadu da ita bai fitar da ruwa ba wanka kan shi wannan shine mazhaba na Usman bin Affan radiyallahu anhu a duniya idan mutum ya taki mace sai ya zama to bai fitar da ruwa ba kawai zai wanke gaban shi ne kawai tsara da ba. Sannan wani ce a'a alma'u min alma din ma an shafe shi ne a yi. an gane wani hadisi ya shafe shi shine hadisi idza jalasa bayna shawabi al arba'i thumma jahadaha fa qawwa jabal ghusl idan mutum ya zauna tsakanin tsagon cikin da guda hudu sannan zai kokari da ita wanka ya wata ba. in lam yunzil a wata wannan bane ko da bai fitar da ruwa ba kawai ya samu ita an gane wannan ko sai aka ce to wancan alma'u min alma da ake da shi a cikin wajen mafarki kawai in mutum ya yi mafarki yana yana saduwa da mace sai farka bai ba abu da ya fito almahu min alma ana wanka da ruwa ne in ruwa ya fito shi ne ta hanyar mafarki mutum ya yi mafarki yana saduwa sai ruwa ya fito zai wanka in ya mafarki yana saduwa ruwa ya fito ba zai wanka ba kaga hadisin yana da iti malas hmm. gani amma dai akwai abin da kirarci game da shi cewa an shafe wannan hukunci cewa farkon musulunci ne kamar yadda hadisi ubay ibn ka'ab ya fassara farkon musulunci ne annabi ya bada fatuwa almahu min alma daga baya sai aka bada fatuwa na shafi wannan hukunci sai zama to idza jalaza bayna shafi al arba'i an ah, thumma jahada ha faqad wajaba al-ghusl da hadisi idza taqal khitanani idza taqal kitabul kitana idza taqal kitabul kitana faqad wajaba al-ghusl A gane ku idan kaciya ya haɗu da kaciya wanka ya wajaba an gane wannan ai saboda kaga wannan shi maratibul wudu akwai wanda yake daukar tawili akwai wanda sam sam baya daukar tawili amma ku yi ma ma'anahu min nafsi sigati abin da aka fahimci ma'anar daga shi kan shi siga tamilu an yufhama minhu ma'ana kuma ya zama to baya iya daukar a fahimci wani ma'ana wanda ba shi ba au dahu dilala ya wato dilala shi ya fitowa mimma ku yi ma'anahu daga abin da aka fahimci ma'anar daga gare shi yahtamilu an yufhama minhu ma'ana ghayr amma zai iya yiwa a fahimci wani ma'anan wanda ba shi ba zai iya yiwa a fahimci wani ma'anan wanda ba shi ba a gane to dole ne mutum ya wannan ko da nasi ya zama so wajibu dilala dole sai an samu kuma nasi a cikin wajibu akwai auda akwai auda akwai wanda ya fitowa fili to malaman usul biyu suna kasara dirasa na irin wannan nasi wajibu dilala eh? No.

نعم إذا رأت الماء المرأة إذا رأت في المنام ما يرى الرجل هل عليها الغسل؟ يقول نعم إذا رأت الماء أنت بالروح cewa mace in ta ga abin maza ke gani wato ma'ana irin abin da namiji ke gani a cikin bacci da tsari ta gani za ta yi wanka ce in ta ga ruwa ruwa ya fito ruwa ba maganar wanka shi abin da muka ce an shafe shi wanda hadisin ubay bin ka'ab ya ce ma alma'u min alma farkon musulunci to daga baya sai aka shafe wannan hukunci na hadisin iza iza jalasa bayna shabi al arba'in summa jahalaha kama ana sanin nasik da masu mansur ta hanyar tarikh sai mansur take abu zama hmm. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشاطبي لبيان المواقع shi shaɗibi yana bujiro dan bayanin almawaki التي أراد wurare wanda hukumar takalici ya yi karo min gairi an yadda a razarin mawani ba tare da ya bujiro zuwa ga mawani ba wanda ke jitta wa sabab a تعارض الحكم التكليفي من غير أن يتعارض للمواني التي تعارض لسببه وتقول أن حكم التكليفي يسام تعارض فتعارض يا بجرو zuwa mawani ba wanda ke sanya ta'arudi ga sababinsa wani yadda aka lafi da kisbi tsari tsari allazi shi ya shiga cikin kisbi na biyu wanda muka yi bayani annahu yu'aridu hukuman hukuman lan sabab cewa shi ya fi bujuro ya gita hukuncin ne amma bai gita sababin ba وينقسم ذلك النوع الذي يعارض الحكم من الموانع وان النوع من وان يجي جدا hukunci daga cikin mawani ya kaskashi mutu ism al-awwal al-mawani allati la yujib ijtima'uha ma hukum taqlid akwai mawani wanda haduwan shi baya yuwa tare da hukumar taqlidi bai yuwa a hada shi da hukumar taqlidi shine wanda ya taru cikin gushewar hankali gushewar hankali hamlati asbabihi bi jumlati asbabihi wucewa hankali da jumlan da dukkan sabubban sa min naumi kaga bacci yana kusa da hankali ko yana kusarwa farfadiya wa hadhi mani min asalin ahliyatul kitab wannan yana hanawa daga asalin ahliyatul kitab ko idan mutum yana bacci duk wani magana da aka yi na Allah wa aqimu salata bi shafi ba in mutum ba wakaci ne Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata wa atiqu Allah wa rasulahu bi shafi ba duk wasu ahaliyatul kiɗa duk wani magana da Allah ke yi a cikin Qur'ani ko manzo Allah yake cikin hadisi bai shafi mafaci ba bai shafi bai bacci ba bai shafi bai farfadiya ba ko bai maye a lokacin da yake cikin wannan halin anna ilzamu yaqtadi al-iltizam domin shi lizantarwa wanda wanda ke hukunta daura wa mutum nauyi lizantarwa ne mai hukunta daura nauyi la ta zawo da ilzamu mutumin da ya rasa hankali baya surantawa a lizanta bai wani abu kamar yadda baya suranta shi ma ya tilasta ma wani الاسم الثاني المال الذي يتصور نعم مستمع مع kashe shi kamar zaka zaka ma waka ana iya cewa da cikin a bayan zaka da kuma abin da ya shafi eh, kamar zaka in shi zakka ba ba bukatar sai ko da karamin yaro ne ba kuma ka ci bai ba da zakka an gani na na ban da shi wannan shi zakka shi zakka shi israeli shi yau su بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم البخاري في باب الجمعة عن أبي هريرة يا رسول الله البخاري أشي باب الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعة ذا الله صلى الله عليه وسلم هنا شوى نحن الآخرين السابقون يوم القيامة mu ne na ƙarshe kuma wanda suka yi suka yi fintin kau gobe kiyama mu ne na ƙarshe amma mun tsere ma sauran al'umma gobe kiyama a ƙarshen zuwa al'umma annabi ne na ƙarshe amma wajen daraja al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam yi bincike ga sauran al'umma sai da annahu utul kitaba min qablina sai dai an ba su littafi gabanin mu an riga ba su littafi kafin a bamu amma kuma namu ya fi shine wani karin magana na turawa wai he who laugh last laugh best shi wanda ya yi dariya da ƙarshe dariyar shi ya fi inganci mu manzanmu shi ne na ƙarshe to an tattaro mai duk abin da aka tattara ma sauran annabawa gaba ɗaya وهذا يومه الذي فرض الله عليه sannan wannan shi ne yirin su wanda Allah ta'ala ya fallanta a gare shi a kala kofi duk kai safari a gare shi Allah ya fallanta musu wata rana duk kai safari a kan wannan rana a danan mawula sai Allah ya shirya da ku zuwa ga wannan rana shi ne ranar juma'a a nan da ranar juma'a wannan su fi taba'u mutane masu bi ne a cikin sa al-yahud kadari su yahudawa gobe shi ne asaba su wanda tsara fa da gari bayan gobe shi ne lahadi su da tsara sun ɗauka yinin su idin su na zafi zafi shi ne lahadi yahudawa sun ɗauka shi ne asabar lokacin asabar sun dauke shi idi a zauna a huta ko kuma juma'a idi ne amma ba a hutawa juma'a shi ne idi ne na musulmi amma ba ranar hutawa ba ne mu a namu eh. وفي صحيح البخاري في باب وقت الجمعة أتين صحيح البخاري باب لوكة صلى الجمعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك الله يقرأ بذي يدايشي كان يصلي إلى الجمعة النبي أنا من صلى الجمعة لوكة رانا يزواري kenan daidai lokacin sallar azhar ake yin sallar juma'a wa min tariqi sunnati sallallahu alaihi wasallam fi yawm al-jum'a ana gani ko kaga a shi yau da gojo inda ya tsaya kawai lokacin sallar juma'a lokacin sallar ne a zahar bai ɗauki mazhaba na hanbali na hanbaliya ba ga ganin ana iya sallar juma'a da wuri kamar da hanzi ma kunna na kero ana tagadda illa ba da juma'a akwai hadisai da dama da suka nuna cewa ana yin sallar juma'a zamanin manzo Allah da hanzi sai yasa imamu Ahmad ya ɗauki wayannan hadisai ce sallar juma'a lokaci guda biyu ne in kana so ka yi da wuri sai ka yi da hanzi zalika ma ce karfe tara karfe tara rana ya dan fito ya fara zafi ana sallar juma'a da hanzi sannan ana sallar juma'a da zawali to ana yi amma mazhaba na jumhur na ce kawai da hanzi a da zawali ko ake sallar juma'a sai dai hadisin ya goyi bayan wayancan an gani akwai hadisai da dama da suka tabbatar da cewa ana yin wannan kada mutum ya ga wani ya yi juma'a da wuri ya rikice kamar yadda aka saba rikicewa lokacin da wani ko wani marigayi da tsohon samana a maribainari da ya zo ya yi sallah kawai mutane suka rike suka ce ya kawo sabon addini ka zo gidan rediyo da tuwa lallai za su zauna da shi lallai ya janye wannan za a yi wannan fatawa mai rauni ne kaza kaza kaza kaza kaza shi ko bawa Allah da ya zo kawai zai kawai ya dan ki kawai ya ji wannan magana shi tuwa wayannan mutane bari in abin nan su ya ɗauko littattafai a gidan rediyo yana kabin da yake shiga ba ne ke fita ba yana da gujoji da yawa kuma kawai sun dogara ne da mazhaba suka gaba ɗaya mazhaba shi kuma hadisai yake da kawowa da su sama dan gani lokacin abin ya faru sai mutane suna ɗauka kawai wani ya zo da wani sabon abu su mutane suka ga malamai sun maca sai su ka baka da gaskiya ba lalle bane wani lokaci malamai suna maca ne saboda ba sa so ka fito da wannan ra'ayi su ba zai yarda cewa ba kuma gaskiya ne sai ta ga an taso ku dinga duba menene hujjar kowa bai wuce kuwa ba wai mutane sun wa mutum yawa ba sai yawa yin nan da suka mai yawa ba su da gaskiya kamar shi nan ba da fa'ina nufin wani da ga jihun sama din yana kan gaskiya ba ne miya bai miya kada wani ya dauka na ce ai shi kaza huwa salafi alal jihar, da ba shi ke nufi ba na da jin matsalar da ta taso a nan ya fi gaskiya wannan matsalar shi ne muke magana kai ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة daga cikin hanyar sunnar da ranar juma'a algusul wujuba yin wanka tilas ana zuwa yi wanka kaga ya dauka yin wankan juma'a shi ya dauka wajibi ne sabanin mazhaba na dubu da cewa wankan juma'a sunna ne na wa fi bukari al-bukhari an da sa'id al-khudri ya zo cikin sahih al-bukhari daga abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu annabi ya ce al-ghusl yawm al yin wanka ranar juma'a wajibi ne da duk wani wanda ya balaga duk mukallaf wanda ya da kuma ya mallaki hankalinsa wankan juma'a wajibi ne gare shi sai na ce wa hadal wudu wallahu a'lam yuradu biha wujubu sunan sunan to kan shi wani fa zama na jugo sai ce wannan wujub din ko ne yake wallahu a'lam ba wai wujub na wa da farin labari shi ne na sunna ba na sunna ne mai karfi na fatan gane wannan me yasa kake sunna ne mai karfi saboda kamar yadda muka ce nan yakan zama to wa dilala amma kuma yana buƙatar ƙarin bayani daga wasu akwai hadisin man tawadda yawmal juma'a fa biha wa ni'ma ومن اتصل فالغسل عبد الحديث حسن البصري an سمرة duk wanda ya wanka ranar juma'a fa biha wa ni'mat da sunna ya riko madalla amma wanda yayi alwala wanda yayi alwala ranar juma'a duk wanda yayi alwala ranar juma'a to da sunna ya riko madalla amma wanda ya wanka wanka shi ya fi kaga wannan ya nuna in ka yi alwala ma ka yi riko da sunna amma wanka shi ya fi kaga ya nuna kenan cewa wankan nan sunna ne ba wajibi ba ne eh, duk da shi na eh, ilabirti ba duk da cewa shi ibn hazm ya ce ai wannan hadisi da aka kawo shi ma hujjar da ya kara tabbatar da cewa sallar juma'a wajibi ne wankan juma wajibi ne yace yin alwala ne shi wajibi ne to wanka an ce an ce wanka shi yafi ka bar alwala kai wanka shi yafi to abin da abin da ya mai gurbin wajibi ya zama wajibi alwalan wajibi ne to wanka sai mai gurbin sa shi a ce wanda ya wanka wanka shi yafi yace har yanzu dai wajibi ne sai dai in kai dai ne ko ba daya in kai alwala wannan wajabci ya gushe kai shi ne abin da jumhur ke magana in kai alwala to wajabcin ya gushe in kai alwala to wanka ba dole bane amma baka yi kodai ba ko kowanne da cikin ruwan jini shi dauki abdaliyan wajibi eh na idan ka wanka shi daga cikin wanka kai ne kai ne da alwala da kuma yayi wanka jima'a ni bare da gaske ba zai iya alwala ba mu je ga yawan kan zai iya hada alwalan yayi wa min tariqi sunnati sallallahu alaihi wasallam al-khutbatu fi salati al-jum'a wujuban daga cikin hanyar sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam da yin hutuba hutuba wajibi ne shi ma في صحيح البخاري عن ابن عمر البخاري daga ibn Umar Allah ya ara musu yadda yake an annabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'ima annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana khutba a tsaye sannan sai zauna sannan sai ƙara miƙewa kamar yadda kuke aikatawa yanzu yadda kuke din nan dai yanzu haka sunnati sallallahu alaihi wasallam daga hanyar sunnan za yin shiru domin khutba ana so ana khutba ai shiru wujuban fi sahih bukhari an ya zo cikin sahih bukhari daga salman an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace yansu idza takallama al-imam annabi ya kasance a wato yunsatu ana yin shiru idza takallama al-imam idan liman yayi magana ana yin shiru ba a so liman yana hudu ba ana magana to wannan al'amari kamar yadda na faɗa yanzu a masallatan ahlus sunna yayi katutu za ka liman na hudu ba an ware ne ana maganar siyasa ana maganar kasuwanci ana tattauna kan wani harkar duniya kai wani lokaci ba magana kwalla ce iban na hudu mai kwan a zauna a saurari huduban kamar yadda manzo Allah ya ce sai a zauna wani lokaci hatta ɗaliban ilimi za ka ana huduba suna tattaunawa suna jiran liman ya ce a gyara sau wannan kuskure ne da zarar an fara hudu ya kamata duk abin da kuke kowa ya shiru kada wani ya ma ko sallama ne ga kai ya ne kawai in kun kawai a fuskanci wannan hudu ba din an gani yi eh, tsaye wannan kuskure ne mutunta wani ya ringa magana liman na mutunta kuskure ne irin masu neman tsoro kuka ke magana ko wani yana yawo da akwati yana kawo taimako ko dinga bila wannan bai dace ba eh, ya saba ya kamata duk a yi gyara a tsarkake masallatan sunna daga irin wayannan a gani idan an zo magana neman kuɗi a bari ana idan da sallah fara neman kuɗi ana cewa assalamu alaikum liman yasarar jama'a ga akwatunan yana yawo da Allah ya taimaka fi da ko kuma a yadda na gani a masallacin Nabi a masallacin kowa ya zauna za a ajiye mai envelope a gaba kowa ya zauna za a ajiye mai ajiye mai envelope a gaba envelope din nan zai cikin mutum ne wani ya tura a ciki ko a cikin tura ana kama sa zuwa kwashe envelope din a jirga nawa na samu kaga ba ba wanda ka dama kawai kinka ba a fara hudu ba a tashi kowa ya zauna za a ajiye mai envelope amma ana gudu ba wannan cewa to nawa zan baka canji yana cewa ban hamsin amma wani lokaci ba wasa ake yi wani bayan zo gaba na aka roka da kuma malamai yanci ban bayan da kafa kawo <laughs> wai ana gudu ba wai yana yana so a yi wasa ayi wasa da dariya a cikin cikin ba tsakani da Allah yayin wannan kaga abu ne wanda gashi mun karanta in muka yi wasa zai ga wannan san karamin abu ya janyo mana matsala kuma muna cewa muna yakan birya ko mu ne muke fada cikin birya din kuma yanzu ba dai dai bane da aka tsawon musulun ya yi maganar akwatin da ake sanya na neman taimako lokacin ana hudu baki kuskure ba dai dai bane kamar akwai wani abu da suke yi yan agaji in ya da sau ne ya da sau da sun yi magana shara ma ya yi wasu sun da wasu ishara shi ya abin da wani suke yi kafin mutane su fara zuwa za ga an yi hudubar larabcin da wuri kafin ma fara hayaniyar da sauransu da zaran lokaci ya yi misali ko lokacin da mutane suke yawan zuwa haka sai koma da hausa yana ƙarin bayani da hausa to wannan ƙarin bayanin a daidai wannan lokacin neman taimakon ba mutum da sun matsalar shi ne ƙarin bayanin ma shi ne shi ne hudubar ma shi yake ƙarin bayanin ma shi ne hudubar saboda yi da larabci amma wata jin larabci ne haka ka ji larabci shi yasa mazhaban a inda suka ce nan ka yi hudu ba da yaran ka dan ka isar da sako kamar yafi hudu ba da yaran ka dan isar da sako musamman mafi yawan mutane jahilai ne mafi yawan mutane ajamawa ne ba ka ji larabci ka zo kana ta larabci to ne kake yi ai an yi hudu ba ne dan a isar da sako zuwa ga al'umma to kaga cewa kawai ina ganin ko da ma mutum zai tsaya yayi da yaran shi abuwa ne ba ya ce ya halatta a yi hudu ba da amfanin hanci da farisanci kawai mutum zai zo kudu to kaga kai ma ba haushi kai da hausa fiye da yayi da yarbanci in ya muri yayi da inyamuranci, ko muranci kowa yayi da yaran shi ba zai ka sa ba malikiya ne ke cewa dole ne in za a ba sai gudu ba ya zama da larabci to an ce dole da ya zama da larabci to ashe kawai za ka zauna ne kawai kai ta larabcin da mutum baya ci a cikin mutane dubu biyu da suke sallan juma'a ko dubu uku to ya ka samu talatin masu jin larabci to ya za ka yi ya matsala na akwai masu eh wannan wannan tambaya in ya kama muhimmi ana tambaya akwai a in inda liman in tambaya na ka liman ga muhimmin magana da ya yi za ka iya yi eh, magana ne wanda zai amfani al'umma ko wata matsala ta taso kaman wannan wanda ya rasulullah halakatul amwat wa qad at zubul fad'u Allah an yujizana kaga wannan mutum ana cikin wuta ba yayi magana magana ce muhimmiya amfani ya ashab kowa da kowa wannan zaka iya yi eh na'am sai kai shi suka wankan janaba eh mutum zai wankan juma'a suka wankan janaba niyya ne kawai bambanta an gani wasu malamai sun ce zaka iya hada guda biyun ma ka yi niyyar janaba da juma'a duk da matsala shi kilafiya tsakanin malamai ko masu ganin a'a kowanne kamar yadda ba za ka haɗa azahar da la'asar ka yi sallah ɗaya ba azahar daban la'asar daban shi ma wankan juma'a daban wankan janaba daban kowanne ba za ka haɗa ka ci wai ka haɗa guda biyu a lokaci ɗaya duk ibada ne daban-daban so ka suna buƙatar kowanne a keɓar jini na wani mushaka ke ciki ba mushaka a ciki wankan ruwa kawai ka yamma da ruwa shi ne mushaka kana zuwa ruwa ne kana daɗi ba mu shakka wannan ruwa ruwa kuka guzuwa a bakin mataki kuka guzuwa yi wata magana banza ne kai dubi kai kai na cikin kasa yi ba yau da yi wannan kawai hamasa ne da rashin sanin ma'aikin aikin yi kowane mutum ya tsaya aikin da Allah ya sa shi ba ba bane in ka sa irin an yi da haka yi ba abin zaka yi a gani ko duk wani abin da muke faɗa ne wallahi malaman da yawa wani bai san ma hukuncin abin ba ko abu ne wanda yake buƙatar a yi ta bayani ga mutane irin wannan bai da wani amfani malamai shiga cikin harkar siyasa shiga cikin harkar komai wasu ma a dole su ma yanzu wani abu ne ba daidai ka tsaya karantar wanda za ka yi mutane ka karantar da su addini da fahimta shine aikin ka sannan shugabanni ke musu nasiha inda ya ce ke musu nasiha amma wani kokarin burgewa wani bane ma yana so ne burge masa warara alhamdulillah ai babu wanda ya wannan bayani zai wani babu wanda ke gaya wa gwamnati kan sai zai wani shi ne burin wani shi na sai yi wani ihu yana kaza kaza muna nan mun sa ido mu gani in za a in ba ɗauki matakin mu za mu ɗauki namu ma wani zaka zai Allah ya sauwaki nan abin da ya shafa wa kallon lokaci gani ne lokaci ya wuce lokaci ya wani tabbas za gari mana Allah ta zama Ana fada ayi hakuri mana insha Allah barakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa Allah.